Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Muhammadu Lalo da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin shaida mu kuma sake dawowa domin gabatar da wannan shiri a daren nan. Ba labaran duniya muna da rahoto daga yankin Niger Delta dangane da babban taro na kungiyar lauyoyin Najeriya da aka kammala a yau. Daga nan za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. A halin yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaron Somalia sun ce an kawo ƙarshen wata mummunar ƙawanya da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu ciki har da mahara biyu. Shugaban rundunar 'yan sandan Mogadishu Kanar Bishar ya ce da sanyin safiyar yau Juma'a kawo ƙarshen wannan ƙawanya. harin kuma ya fara ne bayan da wata mota ɗauke da bam ta fashe a daren jiya alhamis a kusa da gidan cin abincin banadir wanda aka biyo bayan shi da musayar wuta sannan dai mayakan kungiyar alshabab suka dauki alhakin kai wannan hari kanar bishir ya jaddada cewa mutane bakwai ne suka rasa rayukansu ciki har da fararen hula biyar da wasu jami'an tsaro biyu ya kuma ce an kashe mahara biyu yayin da aka cafke guda daga cikinsu waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga masu ba da agajin gaggawa suna ɗaukan gawarwakin mutane daga inda harin ya faru da safiyar yau juma'a har yau an ga motar ɗaukan majinyata ta ɗauko wasu mutane hudu da suka samu munanan raunuka wata mota dauke da bam ta fashe a yau juma'a a garin siza da ke kudu maso gabashin turkiya inda ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda goma sha daya a cewar jami'an asibiti sun kuma kara da cewa wasu da dama sun jikkata sanadiyar wannan hari kafafen yada labaran kasar sun nuna tashin hayaki bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda har na yau juma'a ya faru ne da misalin karfe 6 da rabi na safe agogon yankin na turkiya yayin da hukumomin kasar suka sha alwashin za su ɗauki fansa shi dai wannan gari na siza da ke sirnak yana kusa ne da wani lardi da ke kan iyakar siriya da iraki wanda mafi yawa kudawa ne ke zuna a cikinsa ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alakin wannan hari amma kamfanin dalancin labaran anadolu ya danganta harin da kungiyar pkk wadda kungiya ce da aka saka ta a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke ta da kayar baya To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar kasar da ta faru a ranar Laraba ta sake fuskantar girgizar kasa har sau biyu a yau Juma'a a garin Amtris da ke tsakiyar kasar. Ɗaya daga cikin girgizar kasar da kai karfin maki 4.3 yayin da ta biyun ta kai karfin maki 4.7 dukkaninsu kuma sun riga sun rusa gine-gine da suka haifar da tashin wani haƙi da ya firgita mutane tun bayan girgizar ƙasar da ta auku a garin na amtris yankin ya sake fuskantar wasu ƙananan girgizar ƙasa sama da biyar waɗanda ba su yi wani tasiri ba a ɗaya bangaren kuma jami'an ƙasar sun ce adadin waɗanda suka mutu daga wannan girgizar ƙasa ta farko mai ƙarfin maki 6.2 ya kai 267 kuma mafi yawan waɗanda abin ya ritsa da su mazauna garuruwan amtris ne da aketa da akumoli sai dai sun kara da cewa akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya kara haurawa yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suke da sauran numfashi a ƙarshe matsayin nan da wata babbar kotun faransa ta ɗauka na cewa wato na haramta sanya kayan wanka na burkini da matan musulmi ke sawa ya saba wa doka mai yiwa ta hana wasu garuruwa aiwatar da dokar ta haramta sanya irin wannan kaya amma kuma kamar yadda masu fashin baki ke cewa ba lalle ba ne wannan hukunci ya kawo ƙarshen muhawara kan sanya irin waɗannan kaya da mata ke sakawa yayin da suka je bakin teku domin yin ninkaya alƙalan kotun su uku sun yanke hukuncin cewa haramta sanya burkini da garin villeneuve lubet ya yi ya saba muhimman 'yancin ɗan adam waɗanda suka hada da walwalar tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri da kuma 'yancin walawa hujjar da garin na villeneuve lubet ya gabatar na cewa sanya burkina da ake yin kaya da shi zai iya haifar da matsalar tsaro a zukatan mutane ba kwakwara hujja ba ce in ji kotun akalla garuruwa talatin da ke gabar tekunan ƙasar ta faransa suka haramta wa mata saka wannan kaya lamarin da ya samu goyon bayan wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta ma da labaran duniya gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yau Juma'a kammala babban taro na kungiyar lauyoyi ta Najeriya birnin fatakol taron ya dauki mako ɗaya. Bayan taron ne Lamido Abubakar Sokoto ya tattauna da shugaban sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya wato Alhaji Abubakar Mahmud kan abubuwa da suka tattauna a wannan taron na tsawon mako ɗaya. Wato na yadda za a inganta aikin lauyoyi a shekaru da suke gaba tare da wani jinkiri ba. Kamar yadda aka sani akwai kalubale da jama'a suke wa lauyoyi da kuma kotuna musamman ta da ake tafi da harkar shari'a kasan nan wanda ya kawo rashin jituwa kwarai da gaske a kan harkar da mu kanmu da muke gani. To, um, dole mu inganta aikinmu na lauyi dole kuma mu inganta kula da shi eh, kuma dole mu daɗa wato ƙwazo wajen inganta ilimi na zamani da lauyi suke bukata don ya zo daidai da bukatun da ake da su na zamani. To wannan a takaice abin da muke magana kenan yau. Shugaban kungiyar lauyoyi na ƙasa ya ƙara haske bisa rigingimun da ke faruwa akan yadda ake yanke shari'o'i a ƙasar. misali kamar dambarwar jam'iyyar pdp da kuma yanke hukunce-hukuncen kotuna daban-daban wani abu ne wanda nba ba ta ji daɗinsa ba kuma ba ta jin daɗi kuma dole mai wani kai ba kuma alkalai kaɗai ba har da mu lauyoyi wanda aka same mu da wato hannu a cikin irin wannan tafarki dole a ɗau matakai a kansu wani abu ne za mu mai da hankali a kansa kwarai da gaske don bai cancanta ce kotuna suna fitar da sakamako daban-daban ba a bisa kawai eh, son zuciyarsu wannan ba mu jaɗe ba kuma za mu yi bakai. Ita ma wata lauya da ke zaman kanta da ta halarci taron ta bayyana yadda ta ga taron. Sunana Barisa Mamatu Manu. I'm from Adamawa but I work with INEC in Abuja. Gaskiya abun ya faɗakar sosai kuma ya mini daɗi. Da an faɗi nasarar da aka ci menene matsalolin dimokuraɗiyya a Najeriya ya yake a cikin doka ya za a bi tsarinsa ya za a kuma ci nasara a kai duk kuma kowa ya kawo gudu masa ni kana na yi tambaya a game da matsalolin din da muke samu a cikin ayyukan din na lo din da kuma dimokuraɗiyya yanzu abun kuma ya faɗakar gaskiya ya yi daɗi eh, abun da aka faɗa da in aka yi amfani da shi gaskiya akwai nasara tun da kaga duk wani lauya wanda yake da wani eh, eh, matsala game da yanda yake samu a wajen ofis ko game da aikin ya faɗa kuma an ƙara faɗakarwa an yi tambayoyi kuma an yi ansosi ni kaina na ce maka na yi tambaya game da matsalar da muke samu da polisawa a wannan dimokuraɗiyya din don sai ka mutum zai zo da kes din ga gashi yana da nasara yana da gaskiya sai an je police station sai su canja al'amura ya zama wani abu daban sai su hana ka yin aikin ka da ya kamata kai kuma su wani abu ba su da ilimin su a gaskiya jiya aiji na da eh, sunday eh, arase ya zo jiya shi na tambaya ma so shi ne zai ce matsalolin yanzu suna kokari su amma shi yanzu baya kan kujera amma tunda ainihin aiji zai zo za a sanar da shi kuma zai dauki mataki tunda akwai complaint numbers da suka bayar wanda in aka hana ka incin ka kira number ka ba da complaint akan duk wani police da ya da ya taka doka ko ya musgilawa ka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. Hamidu Abubakar Sakkwato daga Fatakol masu aro sai a ci gaba da shakatawa da wannan kiɗa na Hussaini Jikan Boka kafin mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku. Sirji lalo sarki kan lashe da ce ba ka bai maka goge. Rije lalo sarki Allah shi sa shi ba ka bai maka gobe, yau ya baka ko ba ya kara. kan Allah ya baka dole na baka yau in ya kana kama mai baka kan da kai da gabo yau kan babu da bo ya kare madi haji ni na usaini madi haji ni na usaini Allah da karo na gawa ne tadi Haruna uji gawa ta tadi danke karewa in ka danke warin sun fani na danke na wuse ni don na danke don babu wanda za fa ya jele bato a gaban mu ba lallai ba sannin kwana ne sayo mace da zuci ba ci ba ko ya ce maka san sai faɗi madiya jini na usaini nan hane da mai gurmi ne na memu na baban lada ya birnin fatas kuma haka yi ne garin ali dan ali za ke gaidan ali oji kan disa sarki ali oji kan disa manya da babu fage baban zara mai hana ƙarya to daga nan saka san mulki Sarkin Aliyu fi ka kai shi birni fi ka nan haka yi ne, yaro ka je ka fi ka tafi ka, fi ka ta je garin ku tafi ka sa fi ka ke da wannan aikin. Mai taimakon kan binni, mai taimakon kan daji, mai roƙon amanan binni ga mai roƙon amanan daji. Sirna kama bata wasa ya koyo dogon kaga abin ka fatsi ko shehu na shehu ilha shehu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mai kira na farko daga Bauchi bismillah. Halo? Halo? da alama mai kira daga bauchi ko an samu yar tangarda ne da layin nasa mai kira daga bauchi kana tare da mu babu alama da alama layinsa ya tsinke to kamar yadda kuka sani yau rana ce ga mai kira daga jihar benue bismillah ni ne lawan garba daga benue na man lawal bismillah na'am na ce bismillah wato to wato damuwa na shine maganar nan na namu jihar tunda tun da Buhari ya hau mulkin nan gona nan ba wani abin da ya tsina namu a kasar nan to da shiru kawai a da baya komai hmm wallahi to Allah kyauta yanzu kuma bari mu je makwabciyar jiha Taraba mai kira daga Taraba muna kana tare da mu eh ina tare da ku to bismillah wa ke kira kana kana magana da Dr. Bala yaro mai magani ne a Jalingo. Na'am Dr. Bala. Eh ina kira ne ga gwamnatin nigeria game da maganan abubuwa alkalin da suke shari'a nan don Allah don annabi su yi kokari don Allah su yi adalci saboda ana ga mutanen duniya sun zuwa mana ido fa wallahi suna bamu suna mu kasawa gabaki da. kamar wace shari'a kake gani take ta bamu kasawa ko ta baiwa Najeriya kasa yake ba mu kasawa akwai wata shari'a da ake yi a Fatakon da kuma wadda ake bada ake yi a Abuja to wani taro ne na CDC wadda wadda aka aka shirya ta wannan kwanan nan eh da aka tashi shiryawa sai sai aka ce wai ai wata kotu ta ba da umarnin a hana wannan wannan taron eh. kuma kuma kotun ko kotun fatago kuma ta ba da umarnin a yi taron ta eh. ga wannan mutanen duniya ka kashe zuwa wannan ido eh yanzu wannan abun ka zai nuna zai zai ba mu zai ba mu ah, ba gwamnatin din eh, kaskanci eh yanzu ai kaji shugaban kungiyar lauyoyi na kasa baki dai sabon yake cewa lalle abin yana daure musu kai kuma za su dauki mataki a kai mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger assalamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana Usman ne daga nan jihar Niger Kwanta Gora na malam Usman me a gudumawar ka me gudumawa na ina kira ga gwamnatin Najeriya hmm. da a taimaka a duba muna wani hanyar na nan na zuru zuwa kwanta gora. Eh, eh. Akwai gada nan nan ya yanke babban gada ne wa lahiliyoji. Eh. A taimaka muna a kamuna gudunmawa don jama'a suna mutuwa a wannan wurin. To mun gode kwarai da gaske da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara. Halo? Eh, wa alaika salam ke magana? Kuna magana da Muhammad Sani daga Gusa. To Malam Muhammad Sani me ke tafi da kai? To ga ni dai ra'ayi na gaskiya dangance da gwamnatin jihar Mutu. Eh. Game da dokar ta ɓaci da ta samu ta ƙarfi takwas ba a yawo da mashina. Eh. tun wata shida wata shida na wuce eh. to tsakani da Allah gwamnati ta duba mutane na cikin wani hali har da yawan yanayin da ake ciki yan sanda na wa mutane walakanci hmm. suna suna bubbuge mutane da mota suna an shama shuna to yan sanda ke yin haka sai eh, yan sanda ke suna cikin tafiya karfe takwas saura kwata ko saura minti goma ko ka dan bata lokaci ka sai karfe takwas saura su cimma da mota su buge su ko ko ka tsaya masallaci a sallah sai su mashunan su suna cin zarafin al'ummar jihar zamfara don allah don annabi muna kira da gwamnan jihar zamfara ya tuna zaɓe na nufa don allah ya diba ya kauta ma talaka ne a jihar zamfara. to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je abuja. to kuna magana da murtala daga abuja. na malam murtala. to abin da nake so in tofa albarkacin baki na nema a kan wannan maudu'i na. gaskiya ina injina ma shugaban kasa ne akan ayyukan da yake yi to saboda gaskiya kasan nan in ba irin sa ba eh ayyukan suna da wahala hmm. dole ne duk wahala da talaka suke sha su ci gaba da hakuri su ma Allah godiya da Allah kawo masa wannan bawan Allah duba ga wannan mutane da suka shekara goma sha shida suna mulki ko kuma shekara ashe talatin da biyu suna mulki ba abin da suka yi kashe arewacin najeriya da lalata talakawa hana talakawa ilimi hana ƙasa ta ci gaba duka abin da suka yi kenan shekara talatin da biyu da aka yi ana mulki ba wani abin da za a ɗaga mana a ce mana an yi mana a arewa. to wannan laifin gwamnoninku na arewa ne ko kuma laifin gwamnatin tarayya. ba maganan duka gwamnatin tarayya da gwamnonin ba wani mai kishin kai mai kishin kasa mai son talakai ci gaba. Mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa. To, na, salamu alaikum sahabu imam. alaikum. tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa. Garba Salin likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. Na, Malam Garba. To alhamdulillah yau Malam Sabu Imam ina so in yi roko ne musamman a gwamnan jihar Nasarawa da shi da ma'aikata na wannan jiha ta jihar Nasarawa. Eh. Ina roko don Allah don Annabi su yi hakuri su zauna su sasanta a tsakanin su domin ma'aikata su koma aiki. Saboda gashi mu suna nan suna ta yawace yawace kuma asibitoci na gwamnati duk gaba daya an kukkule babu ma'aikata ba sa aiki. Ina roko don girman Allah su ji tsoron Allah. Wannan gwamna ya sun cewa su al'umma jihar Nasarawa suna hannun Allah suna hannun shi saboda haka su yi hakuri da Allah su zazzunta tsakanin shi da ma'aikatan jihar nan a koma bakin aiki domin ayyuka su ci gaba da yi mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Zamfara Alo? Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka da aiki kana magana da Hafizu Balaraba Gusau shugaban kungiyar murya talakarishin jihar Zamfara. Na Malam Hafizu. a gurguje ra'ayina ni shine zan yi tsokaci ga ainihin gwamnatin jihar zamfara da kuma 'yan majalisunmu na jihar zamfara wanda a kwanakin baya mun ji sun yi yunkurin tsige gwamna kuma daga bisani aka samu daidaituwa hmm. to kirana ga 'yan majalisa shine a lokacin da suka yi yunkurin tsige gwamna sun ce sun yi ne don bukatun talakawa ko kuma mu ce al'umma to kuma sun samu daidaituwa mu kuma al'umma mun ji shiru wanda sabanin haka ya kamata su yi ma al'umma bayani cewa in dai dan kashin talaka ne suka yi wannan yunkurin to wanda irin al'amura ne za su canza ko kuma menene za mu gani a ƙasa na gode ku tashi lafiya hafiz balaraba gusu to madalla hafiz mun gode bari mu je jihar taraba eh. Alo? Wa salam. Alo? Eh, alo muna jin ka ci gaba. Eh. Eh, magana Alhaji Sa'idu ne daga Ibi. Na'am. To Allah muna roƙon gwamnatin tarayya ne ta gyara mana tsakanin yalwar zuwa Ibi daga yalwancan dan zuwa Ibi. Wannan hanya ba kyau. Hanya ne ko mai muhimmanci wanda ya da ainihin Plateau da Taraba. Shi ne ma ake hanya ake tafiya ma daga wurin zuwa har Kano. To. Gwamnatin tarayya da Allah ta taimaka mana. To Allah sa wadda aka yi domin su sun ji yanzu kuma bar mu nufi jihar Sokoto. Hello. Hello. Eh, muna, bismillah muna. Eh. Kuna magana da Mallam Umar Magaji malamin asibitin gidan Rahi. Eh, Malam Umar kana kusa da rediyon ka na san ka dan nisance shi amma yanzu ina jin rediyon. Eh. Eh, a nisance shi ko a rufe shi da eh, Allah. Umar Magaji, Umar Magaji Asaba, malamin asibitin gidan Rahi, Ilela Loha Gama. Na'am. Jihar Sokoto. Eh. Wato tambaya ta don Allah a kwanakin baya an sha nana ta cewa an samu man fetur a jihar sokoto yanzu kuma bari mu nufi jihar adamawa to manan amos otiye diga son adamawa state to manan amos yawa ina so ne dama in kira cewa talakawa suna shan wahala ina kira bisa ga gwamnati su dubi cewa ana shan wahala sosai to ta wani bangare taurin abinci kayan hatsi yana da wahala magunguna da sauransu to me yasa me yasa abinci yake da wahala ba kuɗi ne ko ba ko ya yi tsada to ga komai ya yi tsada a kasuwa mutum talaka ba yi ci abinci su uku kamar yadda ya kamata ba to so a yi kokari ne a kuka tallafa domin talakawa su samu su biya bukata don akwai wahala sosai a kasuwa To Malam Amos mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Oyo. Malam eh, Malam eh wa alaikar salam rediyon kan nan ina jin rediyon kuma ba ni cika son in ce a rufe rediyo saboda lokacin nake dauka in ce ma ka rufe rediyon nan da na samu boye na baiwa wani dama ya bada ra'ayinsa da Allah a nisanci rediyon nan to Bismillah. ne ne daga Kiji. Na'am. da Allah ina fata in shugaban kasa na jin shawaran gari aka yi a gaggauta a ɗauki mataki don wahalan ga yawa. To. cikin sananin wahala sosai sosai. a Abin ya yi tare wurin mu komi ya yi tare da Allah in shi na jin shawaran gari ake a cikin rediyo ke ɗauki mataki ta wuri na wuri. To mun gode muku kwarai da gaske ga baki da wanda suka samu dama suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu ala saka da alheri sai kuma ranar litinin da ikon Allah za mu saki dawa da wani sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. cikin daren jiya ne waɗansu 'yan wasan ƙasar jamhuriyar kamaru su guda 24 suka dawo waɗanda suka wakilci ƙasar ta jamhuriyar kamaru a wasan olympic da gudanar a ƙasar brazil anda suka komo gidan ba su taɓuka komai ba ko lambar yabo guda ɗaya ba su zo da shi ba na tambayi ismaila muhammed ɗan damban zamani ne wanda yake kare kamun ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma masu kilo 60 zuwa 70 shi ma yana daga cikin waɗanda suka je ƙasar ta brazil ɗin komai yasa ba su taɓuka wani abun ku zo mu gani ba wallahi abu da yawa kasan shanin kamaru shaida hankali turawa su suna fifarin kansu umar shekara daya biyu mu sha jira dan wata daya wata biyu a saka mu a aiki kuma za mu je mu yi wasa da manyan duniya kuma manyan duniya su suna fifarin kansu wallahi akwai canji da yawa rayuwar brazil da na afirka wallahi daban ne can akwai komai na aiki za ka yi aiki sosai za ka huta sosai za ka ci abinci sosai ba ɗaya bane da na afirka na afirka akwai matsala da yawa ba kayan aiki. 'Yan wasan kwallon kafan kasar ta jamhuriyar Kamaru 'yan kasar shekaru ashirin sun kai su can ƙasar Kenya an da suka fafata da ƙungiyar kwallon kafa na kasar Kenya domin neman cin kofin matasa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Gabon a shekara na 2016 inda Mutabus Lions matasa su lallasa ƙasar ta Kenya ne da ci biyu da nema ita kuma kasar Kenya ta maka kwallo ɗaya a ragar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru an gudanar da wasan ne a babban birnin kasar Nairobi yanzu matasan da na ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna shirin karawa ne da ƙasar sudan ta arewa a birnin karton a cikin wata mai zuwa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ilmantar da 'ya mace wani babban makami ne mai karfin gaske wurin rage talauci da daidaita al'umma duk da haka akwai 'yan mata miliyan 62 da ya kamata a ce suna makaranta amma ba su zuwa akwai dalilai da ke hana yaran matan zuwa makaranta a wasu wurare iyaye 'yan matan suna ganin aikin da ya kamaci mace shine aikace-aikacen gida ko ɗebo kirare ko ruwa ko kuma kula da ƙanninta wani lokacin iyayen ba su da isasshen kuɗi da za su kai yaran makaranta don haka sai su shigar da yaran maza kaɗai a wani lokaci 'yan matan ne don kansu suke ganin ba za su iya karatun ba saboda abin da suke yawan ji cewa ba ta da basira ko ba ta cancanci zuwa makarantar ba don haka sai su ɗauki wannan maganar tamkar batun gaskiya cikin tunaninsu a wasu wuraren ma akwai al'adu da ke hana yaran mata karatu ƙarƙashin malami namiji don haka idan ba malama mace sai a hana yaran mata zuwa makaranta wannan shine abin da ke faruwa a wurare da dama a afghanistan galibi 'yan matan na karatu a wuraren maluman mata kaɗai ne A Afghanistan kuwa ana fama da karancin malumma matan. Dalilin haka ne Amurka ta fito da wani shiri na Let Girls Learn da zumar magance kalubale da ke hana mata balagaggu samun ilimi mai inganci kuma take kokarin faɗaɗa wannan shiri a ƙasar baki ɗaya. A cikin watan Yuli hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta yi wani haɗin gwiwa tare da hukumar taimakawa ƙasashe masu tasowa ta Burtaniya DFID suka taimakawa shirin horar da malumma mata masu yawa a Afghanistan. USAID ta samar da dala miliyan 25 wurin kafa makarantar horar da yaran mata koyarwa waɗanda ke zango na tara zuwa na goma sha biyu. Manufar wannan shiri ne kimtsa su su fara koyarwa a yayin da suke ci gaba da karatu idan sun gama karatun sai su zarce kai tsaye cikin sana'an koyarwan. Ta hakan ne za su iya taimakawa wurin ilmantar da yaran mata masu tasowa a Afghanistan. ilmantarwa da ƙarfafa yaran mata ɓangare ne cikin muhimman matakan da muke ɗauka na rage matsanancin talauci da ƙarfafa gwiwa da ganin al'umma ta tashi da ke cike da ƙoshin lafiya da ilimi. USAID da DFID suna aiki tare wurin taimakawa matasa mata a Afghanistan su samu horon zama malamai saboda karantar da masu tasowa da kuma ci gaba da yada ilimi wanda zai kai ga ƙasar Afghanistan baki ɗaya a nan gaba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. matsayin da wata babbar kotun faransa ta ɗauka da ke cewa haramta sanya kayan wanka na burkini da matan musulmi ke sawa ya saba wa doka mai yiwa ta hana wasu garuruwa aiwatar da wannan doka ta haramta sanya irin wannan kaya amma kuma kamar yadda masu fashin baki ke cewa ba lallai bane wannan hukunci kawo ƙarshen muhawara kan sanya irin wannan kaya da mata ke sakawa yayin da suka je bakin teku domin yin ninkaya ƙasar italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar ƙasar da ta faru a ranar laraba ta sake fuskantar girgizar ƙasar har sau biyu a yau juma'a a garin amtris da ke tsakiyar ƙasar daya daga cikin girgizar kasar ta kai karfin maki 4.3 yayin da ta biyun ta kai karfin maki 4.7 dukkaninsu kuma sun rusa gine-gine da suka haifar da tashin wani hayaki da ya firgita mutane wata mota dauke da bam ta fashe a yau juma'a a garin siza da ke kudu maso gabashin turkiya ta kuma yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha a cewar jami'an asibiti sun kuma kara da cewa wasu da dama sun jikkata a sanadiyar wannan hari kafafen yada labaran kasar sun nuna tashin hayaki bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda har na yau juma'a ya faru ne da misalin karfe 6 da rabi agogon yankin na turkiya yayin da hukumomin kasar suka sha alwashin za su dauki fansa kan wannan hari da aka kai shi dai wannan gari na siza da ke sirnak yana kusa ne da wani lardi da ke kan iyakar siriya da iraki wanda mafi yawan kurdawa ne ke zaune a cikinsa zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin wannan hari amma kamfanin dillancin labaran anadolu ya danganta harin da kungiyar pkk wadda kungiya ce da aka saka ta a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke ta da kayar baya ta gaishe ka da haka kuma Allah ya kawo mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da abar bari ya huce da Ibrahim Alfa Amir ke gabatarwa yanzu a madadin mahmud lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wacce suka ɗakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya malam sidrak da ya taya rika mata a nan nesa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya